Sojojin Najeriya sun yi ƙarin haske kan kufitar da sauran fasinjojin jirgin ƙasan Kaduna zuwa Abuja. Masu sauraro yayin sai ku gyara zama domin jin cikakken tattaunawar da wakilinmu ya yi da Janaral Musa. Mun tambayi Janaral Musa kowace hanya aka bi aka kubutar da su? The most important thing ya ce abu mai muhimmanci a nan shine kasan ana tsare da waɗannan fasinjoji kusan watanni shida kenan rundunar tsaron najeriya tare da haɗin gwiwar wasu hukumomi da kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa mun samu nasarar kubutar da waɗannan fasinjoji to general kun yi gumurzu ne ko kuma wace hanya aka bi wurin kubutar da waɗannan fasinjoji now in the course of operations we tell you that there is what we call both kinetic and non-kinetic operations. A irin wannan aiki akwai hanyar karfin soja da kuma hanyar da ba ta karfin soja ba. A saboda haka a wannan din an bi hanyar da ba ta karfin soja ba ne. Shi ya sa ma kaga an kubutar da su cikin aminci salin alin. In ka ce sai na gaya maka dalla-dallan yadda abin ya faru wannan zai kara jefa fasinjojin jirgin kasan da ma iyalansu cikin garari. Amma nan gaba kaɗan zan gaya maka duk wani abin da kake son sani akan haka. times whatever details you will be told so just have patience. Shi ma daraktan labaru a hedkwatar tsaron Najeriya Major General Jimmy Akpo da yake zaune yayin wannan taro na manema labarai. na tambaye shi ko zai ce wani abu akan kubutar da fasinjojin jirgin kasan uh, ya ce akwai wasu abubuwa guda biyu na karfin kasa da ake amfani da su don tsaron kasa ana amfani da abubuwa biyun tare ko kuma daban-daban a don cimma abin da ake so na muradin kasa ka sani wannan fa babban kwamiti ne kuma akwai matakai na sirri da aka bi wurin kubutar da waɗannan sauran fasinjoji tambayar ka kuma kan me ya faru da 'yan ta'addan wannan amsa ce da ba za ka samu amsa ba ita ma a halin yanzu amma dai ka sani tabbas duk wanda ya wa ƙasa laifi to ko tantama babu za a kamo shi kuma ya fuskanci hukunci committed any offense against the nation will definitely be fished out and will be brought to book. Kalaman Major General Jimmy Akpo, daraktan watsa labarai na hedikwatar tsaron Najeriya, Hassan Mai na kaina.